littahi na biyu Musa babban ma'aikaci ne na Allah, sannunmu jama'a, gaisuwa mai yawa zuwa gare ku, bayan haka za mu ba ku tarihin annabi Musa, zamanin da akwai annabi Musa wanda yi babban aikin Allah, shi ne ya caci mutanensa daga bauta, Musa ya zama kwatamcin Yesu da ya zo shi ceci mutane duka daga zunubi, sai a kasa kunne ga kaset a diba hoto kuma. Hoto na farin lokacin da an haihi Musa shina jariri, Musa daga kabilar Isra'ilawa shike, kakanninsa Yaƙubu da Isowa suna zamne cikin ƙasar Masar, saboda haka an haihi Musa cikin ƙasar Masar. Isra'ilawa cikin ƙasar Masar sun zama al'umma mai girma ana ce musu Ibraniyawa kuma, shi shugaban ƙasar Masar shi ne ya fara matsa musu da aiki na tilas mai nauyi, ya sa doka a kashe dukan jarirai maza na Isra'ilawa, sa'ad da an haihi Musa, uwa ta sa ta ɓoye shi cikin kwando, bayan haka ta ɓoye shi bakin kogi cikin gera. Miryan yan Musa tana tsinkaya, diba hoto ku ga abin da ya faru. Diyar Fir'auna ta zo wurin kogi don ta yi wanka, ta iske kwando cikin gera da jariri Musa shina kuka, sai ɗaya fir'auna ta ci tausayinsa, sai yan Musa ta ce, Ko in saman miki mai reno daga Isra'ilawa, da fir'auna ta ce mata, Ta hiki nemo, Miryan ta kawo uwan Musa don ta yi renonsa, Musa ya zama ɗan ɗiya fir'auna, ya koyi al'adun Masarawa, ya zama mai girma. juya adiba hoto